wanda ya dace da yammaci na ashirin da daya ga watan uku shekara ta dubu da dari tara da kuma tara don ci gaba da karatun littafin muke ta tauhid wannan kuma shine darasi na talatin da hudu. haka ne ko babu man jahada an min asma'illahi was sifat wannan babi da muke magana a kansa babi ne da yake magana kan man jahada shay'an min al-asma'i was sifat babun da yake magana kan wanda ya yi musun wani abu na sunayen Allah da siffofinsa an gane ko domin asalin imani wadda imani ke ginuwa a kai shine imani da Allah ta'ala shi ko imani da Allah ta'ala ya kunshi al'amurra kamar haka farko imani da kasancewarsa samamme akwai shi na biyu imani da kasancewarsa shine rabbu mahalicci mai kuma kulawa da halitta din na uku imani da kasancewarsa shi kadai ya cancanta a masa bauta na hudu imani da sunayensa da siffofinsa idan aka ce wane ya yi imani da Allah ana nufin ya yarda da Allah ta waɗannan ɓangarorin guda hudu kasancewar Allah saman mai kasancewar sa rabbu kasancewar sa ilahu kasancewar sa lahul asma'ul husna was sifatul ulya cewa yana da sunaye madaukaka yana da sifofi madaukaka sunaye mafiya uh, kyau sifofi madaukaka yayin da mutum bai yarda akwai Allah ba bai imani da Allah ba in ya yarda akwai shi saman mai amma bai kadanta shi wata fuskar rububiyya shi yana ganin Allah na halitta wani ma na sai Allah halitta Allah na jibantar nauyin kulawa da wani sashi na halitta wani sashin kuma waɗansu ke yi kaga ya sanya mu Allah kishiya cikin rububiyya ke ko ya yadda Allah kaɗai ke da rububiyya amma ya samu ya masa kishiya ta fuskar yi masa ibada uluhiyya ke ko ya kasance ya yi inkarin wani suna cikin sunayen Allah ya ce shi ya yadda akwai Allahu amma bai yadda ba da arrahman bai yadda ba da arrahimu ko almaliku ko al ko assalam kaga wannan ya yi inkarin suna ne cikin sunayen Allah ko yayi inkarin wata sifa cikin sifofin Allah kamar yayi inkarin daidaituwan sa kan ya yace ni ban yadda ba daidaita kan al'arshi kamar yayi inkarin kasancewar Allah yana da hannu kamar yayi inkarin kasancewar Allah yana da ido kamar yayi inkarin kasancewar Allah mai ji ne ko kasancewarsa mai gani ne da sauransu idan mutum yayi inkarin waɗannan al'amura har yanzu ya karya kashin bayan imani da Allah ya kafirce mu ubangiji kenan kun fahimta da kyau yanzu imani da Allah ya kunshi al'amura guda nawa hudu imani da kasancewarsa samamme imani da rububiyarsa imani da uluhiyarsa imani da sunayensa da kuma sifofinsa to yanzu nan gurin zai magana akan sunaye da sifofi saboda galibin abin da malam ya tabbatar mana a babukan baya daga farkon littafi zuwa inda muka tsaya abin da ya tabbatar mana imani da kasancewar akwai Allah imani da kasancewar Allah ke kashewa da rayawa rububiyya kenan imani da kasancewar shi kadai ake yi wa bauta ba a sa masa kishiya yanzu nan zai tabo wani bangare na tauhidul asma'i wa sifat babu man jahada babin da yake magana dangane da wanda ya yi musun shay'an wani abu min al-asma'i na sunayen Allah wasifati da sifofi to sai malamai suke cewa al-juhud a da an ce jahada fi limadi al-juhud shine masdarin kalma din shi al-juhud iri biyu ne an gane ko al-juhud ma'anarsa inkari to shi inkari din nan iri biyu ne an gane ko imma dai ya kasance wato inkari na karyatawa ko kuma inkari na tawili inkari na karyatawa Allah ya ce sunansa Ar-Rahman Ar-Rahim a cikin Al-Qur'ani la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim ya ce sunansa Al-Malik Al-Qudus sai mutum yake san bai yadda ba Ar-Rahman ba sunansa bane Al-Malik ba sunansa bane Al-Qudus da As-Salamu duk wannan ba ta cikin sunayensa inkari na me kenan na karyatawa mutum ya inkari na karyata sunan Allah kenan ko ya inkari na ƙaryata wata sifa cikin sufofin Allah to wannan duk wanda ya wannan ya kafirta ya bar musulunci kun gane ko na biyu inkaru ta'wil yayi inkari na tawili menene inkarin tawili wato ya karkatar da lafazin da ke ɗauke da siffar Allah zuwa wata ma'ana wadda bata dace da harshen larabci ba wanda shi larabci da shi Allah saukar da alkur'ani misali ubangiji ta'ala ya siffanta kansa cewa yana da ido har yana cewa jirgin ruwan da ke dauke da annabi nuhu da mutanensa tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufur wannan jirgin ruwa Allah ce tana gudana akan idanunmu abin nufi tana gudana karkashin kiyayewar Allah da kulawarsa yana kallanta da idanunsa to sai wani ya zo ce idan muka ce ayun Allah na da ido bai dace ba amma mu karkatar da ma'anar sai a ce tajri bi ayunina bi ma'ana tajri bi aradina wannan jirgin tana gudana a karkashin falalar kasar mu farfajiyar kasar mu wato kenan ya inkar me inkarin na tawili kenan yayi tawilin ido da me cewa kasa ake da kamar Allah ce bal yadahu mabsuta sani yunfiku kaifa yasha bari ubangiji ta'ala yana da hannaye guda biyu mabsuta ne waɗanda suke shimfiɗe yake yin baiwa da kyauta da su baya gajiyawa yunfiku kaifa yasha yana siyaswa yana yin kyauta da baiwa gurgurdan yadda ya so sai wani zo ce a a idan muka ce yana da hannaye guda biyu mun kwatanta shi da dan adam da haka ya da hudun nan ba hannaye ake nufi ba abinda ake nufi sama da ƙasa kun fahimta da kyau ko abinda ake nufi da ya dahu ana nufin ni'imomi domin alyadu ni'ima kenan ya dahu wato ni'imominsa guda biyu ko ya dahu ya ce kudura tasa guda biyu ya ce yadu abin da ake nufi da yadu kudura ke kaga wannan bai musun waɗannan sunayen ba bai musun wannan safar ba amma yayi me yayi musun ma'anarta yayi musun ma'anarta dan haka sai inkari da tawili shi inkari na farko inkari ta kaza mun riga mun ce duk wanda yin shi ba zai kwana ko yayin cikin musulunci ba to amma shi inkari tawil malamai suna kasa shi gida biyu suka ce idan mutum yayi tawilul lafazi da ma'anar da kwata-kwata ba ta zawa a larabci cewa lafazin yana daukan wannan ma'anar to shi ma daidai yake da inkar takzib kamar yadda muka ce tajribi a ayunina wanda a ayun jam'i na ayin ayin yana nufin ido sai mutum ya ce tajribi a radina wanda a radi jam'i na al-ardu al-ardu na nufin kasa babu yanda za a yi a larabci al-ainu bi ma'anar ardi ba zai taɓa yiwa ba ko ya yace bal yadahu mabsutatani yace ya yani as-samawat wal ardu sai zanto al yadu bi ma'ana samawat wal yadu bi ma'ana al ard yadahu yani as-samawat wal ardu kaga babu yanda za a yadu da yazo da ma'anan as-sama ko yadu da yazo da ma'anan al ardu a cikin larabci da haka wannan ma daidai yake da inkari na me na takzib kun gane wannan da gaske amma idan mutum yayi tawili zuwa ga abin da a iya karɓarsa a larabci duk da cewa ba shi ayar take nufi ba amma a larabci ana iya karɓarsa to wannan ba a cewa ya kafirta sai a yi masa bayani sai a isar masa da sako a yi masa bayani a faɗakar da shi yana nan a matsayin dan bid'a amma da dama suka ce bai kafirta ba shine suka ce kamar mutum ya fassara yadu da ni'ima dan a larabce larabawa sun saba su fassara yadu da ni'ima wani lokacin amma da an ce yadu daidai daga cikin ma'anar ta mafi shahara shine hannu amma tana daukar ma'anar ni'ima din wani lokaci kamar yadda wani ke cewa wa kam li zalamin layli indaki min yadin tuhaddisu anna al-manawiyyata takribu yake magana ga masoyinsa yake cewa so da dama a cikin dare na ga baiwa da kyauta a wurinki mai tarin yawa wanda baiwar da kyautar da ke nuna min manawiyya ƙarya suke yi manawiya waɗansu mabiya addini ne da suke cewa dare yana kunshe da sharri ne baya kunshe da alkhairi kun bayyanta ko suka ce babu alkhairi ko da tsinke ɗaya cikin dare sharri ne tsaba to sai suke jingina alkhairi zuwa ga yini sharri su jingina ma dare sai yake cewa to ƙarya suke yanzu ke kin ƙaryata su dan naga alkhairan ki cikin dare masu tarin yawa wanda ba za su kirgu ba irin wanda ke nuna manawiya ƙarya suke shine wa kam li zalamin layli indaka min yadin tuhaddithu anna al-manawiyyata takribu ga masu karatun adab wato kenan kaga wannan ya nuna alyadu tana zuwa da ma'anan me ni'ima to idan mutum yayi tawilin wata aya da ke daukun shi da sufar ubangiji zuwa ga wani abu wanda a larabta ta iya daukan wannan to wannan suka ce bai kafirta ba amma da zaran yayi tawili zuwa ga ma'anar da ba za su daukan wannan ba suka ce tawilin sa ba a kiransa tawili sai da ake masa tahrim abin da yayi daidai da abin da yahudu suka yi da yuharrifuna al-kalima amma mawadihi wanda shi ne tabdilu kalamillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalamallahi ta'ala to wannan sai ya zanto gaba ɗaya idan mutum yayi baya cikin musulunci Allah ya tsare da haka dai babban abin da muke so mu gina a wannan babi wajibi ne ga dukkan musulmai maza da mata mu imani da sunayen Allah mu imani da siffofin Allah gaba ɗaya duk abin da Allah ya rada ma kansa suna da shi cikin Qur'ani ko a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah ya zama tilas mu gaskata me yadda suna ne na Allah duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin Al-Qur'ani ko cikin hadisi ingantacce daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama tilas mu imani da wannan sifa a matsayin sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku gane sunan Allah da siffar Allah ba a tabbatar da shi ta fuskar ijtihadi sai abin da nassin Qur'ani ya tabbatar in nassi ya tabbata kaza sunan Allah ne kamar Allahu الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر duk waɗannan menene sunaye ne na Allah saboda me tabbatar wannan cikin karshen suratul hashari al khaliqul bari'ul musawwir duk wannan alkhaliku da albari'u da almusawwiru sunaye ne da Allah dan su tabbatar da duk a cikin ayoyin alqur'ani mai girma al-azizul hakim as-sami'ul basir al-alimul kadir, al-afuwul ghafur dukkan waɗannan sunaye ne da Allah da dalili mai saboda sun tabbata cikin qur'ani to sai mutum ya tabbatar da shi amma ta hanyar ijtihadi ka ce sunan Allah as-sami'u ta ce to ina as saniu cikin qur'ani ko hadisi babu Allah bai ambaci kanshi ba da suna as-sani'u cikin Qur'ani ko hadisi to sai zanto bai dace ka cewa Allah as-sani'u ba sai dai a babin ba da labari wane ne ya san'anta sama da ƙasa sai ka ce me sani'u ha wallah wanda yesu shine Allah anan labari nake barwa ba suna karada ba ba suna Allahi allazi atqana kulla shay'in innahu khabirun bima taf'alun nan babul akhbar ne ba babu tasmiya bane ba akwai bambanci tsakanin rada suna da ba da labari an fahimta ko akwai bambanci tsakanin rada suna da bada labari da haka baya halatta rada ma Allah suna sai abinda Allah ya tabbatar ma kansa cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce kamar ya baya halatta baya Allah wata sifa sai abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sifa cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce wannan duk yana da kyau mu fahimce shi a babul asma'i was sifat baya da haka mu fahimta cewa akwai bambanci tsakanin sunayen Allah da sunayen bil adama sunayen Allah suna daukan ma'ana biyu ne suna cin gashin kansu a matsayin suna sannan suna kunshe da sifa don haka suke ce musu a alamun wa awsaf a alamun bi itibarin wa awsafun bi itibarin akhar sunayen Allah sunaye ne ta wani bangaren siffofi ne kuma ta wani bangaren idan ka ce ar-rahmanu suna ne ar-rahimu suna ne kuma nan take ar-rahmanu yana kunshe da sifa shine kasancewarsa mai rahama almaliku yana kunshe da sifa shine wasu mai mulki as-sami'u yana kunshe da sifa shine wasu mai mai ji basiru yana kunshe da sifa shine wasu mai gani kaga basiru suna sifa nan take yayin da sunayen yan adam ba lalle ne su zanto haka ba domin mu idan muka tashi kallo kawai kalma muke kallo a sa masa suna tahir ila a lokacin yana da janaba amma zamu mu ce ya tahir ko ba za a yi mana inkari ba sai mu ce ai kalman tahir gundugulan suna ne bai kunshi ne ba bai kunshi sifa ba a ce masa ya hasan kila mummuna ne hasan kuma na nufin kyakkyawa a ce ya nazif sunan bawan Allah nazifi nazifa a larabta mai tsafta kila wannan kuma kazami ne a ce masa ya jawad mai kyauta kila kuma shi marubuci ne an fahimta ko da haka sunayen bil adama ba a hararo mai ma'ana ba a hararo ma'ana kawai ana daukan lafazin ne wanda za a ce wane ka ansa amma ba lallai bane ba abinda sunan yake nuna wa na siffa ya zanto mai sunan ya siffanta da ita amma Allah ko ba haka bane ya sunan nashi ne kuma duk abinda sunan ya kunsa na siffa kuma Allah ya yi ne ya siffanta da shi da haka sai ka ce sunaye ne sai ka ce kuma wato a sifofi ne shi yasa suke cewa mutaradifatun wa mutabayyinatun asma'ullahi ta'ala mutaradifatun bi itibarin wa mutabayyinatun bi itibarin akhar menene ma'anar fadin su mutaradifatun at-taradufu shine an yaktalifa al-lafzu wa yattahid al-ma'ana lafzi ya sha bamban amma ma'ana ɗaya ce ar-rahimu ma'anarsa daban da al-maliku al-maliku ma'anarsa daban da al-quddusu al-quddusu ma'anarsa daban da as-sami'u ma'anarsa daban da al-basiru amma dukkaninsu kuma nawa ne ne na Allah ne kaga taraduf kenan lafuzan sun sha bamban amma abin da suka kunsha na sifa a lafuzan daban-daban amma suna nuna me abu daya to idan ka ga dama shine sai ka ce musu mutaradifa kasancewar suna nuna abu daya mutabaina kasancewar kowace sifa kuma daban da yar uwarta an gane ko to shine mutaradifatun wa mutabaina kuma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba sa kididdugowa da wani adadi sananne yawan su ya fi karfin a kirge su sun fi karfin a ce ɗari ba ɗaya ne casa'in da tara hadisin da ya tabbata wanda yake cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna cewa Allah na da sunaye 99 dari ba dayan da duk wanda ya haddace su ya kiyaye su zai shiga aljanna baya nuna cewa sunayensa casa'in da tara ne kadai ko dari ba ɗaya ne kadai saboda me saboda ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah na cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Tabarani duk sun rawaito shi hadisi ne ingantacce annabi ce ya Allah ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne karda ma kanka suna da ka saukar da shi cikin littafin ka ko ka sanar da shi wani bawa cikin bayin ka manzanni kenan ko ka keɓanta da shi cikin ilimin gaibin ka waye zai gano adadin kenan <coughs> tunda abinda Allah ke da shi cikin ilimin gaibin sa kenan ko wani cikin annabawa bai sanar ba to ya za a san shi kenan a ce ya fi karfin tara, amma wancan hadisi ne ma'anarsa Allah na da sunaye ɗari ba ɗaya wanda yake zai shiga aljanna abinda hadisin yake nufi wato ku kalli jumlar larabcin inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhala aljanna idan ka ɗauki jumlar man ahsaha mawsulatun bima qablaha la mafsulatun anha ba wai jumla ce mafsula mai zaman kanta abin da yake nufi Allah na da sunaye ɗari ba ɗayan da wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ba wai ta yana da sunaye ɗari ba ɗaya labari ya kare wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga jumla ta biyu ba haka ake nufi kamar kai ne ka ce ina da kuɗi naira dubu ɗari da saba'in na keɓance su don kuɗi da kenan <laughs> amma wanda ka keɓance su don biyan kujera su kenan amma ba nufin ba yana nufin akwai waɗansu kenan kila waɗanda ka biya kujerar maka da waɗanda suka yi saura wanne ne bewa abinda suka yi saura suka biya wakil to kamar haka ne shi ne abinda suke cewa alwasul wal a ilimin balaga in ba da larabci ba qur'ani da hadisi din ba za a iya fahimta su daidai ba yanzu kaga idan idza wasalta al jumlata al ula ila jumlata al thaniya ittadha al ma'ana idza fasalta al jumlata al ukhra an al ula shikenan fasad al ma'ana sai kasance ma'anan baki ake nufi ba shine suke ta al wasl wal fasl da mutallaqat al wasl wal fasl a ilmin balaga kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi tu'minuna billah أتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ده كتير كنتم خير أمة أخرجت للناس labari ya kare a nan gurin ta yadda ta amuruna bil ma'ruf wa wa jumla ce mai zaman kanta ko hada suke da juna eh hada suke da juna ma'ana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kasancewar ku mafifita al'umma da aka fitar a duniya dan kuna umarni da kikkiawa kuna hani da mummuna kuna ne imani da Allah da zaran ba ku umarni da kikkiawa ba ku hani da mummuna ba ku imani da Allah khairiyya din nan za a ce muku gudun gara ummatin idan a ce jumla farko da ta biyu a da suke da juna ba a suke ba inda a suke da sai zanto khairiyya din kawai din ka zo a wannan zamanin ko baka imani ba kana cikin khair umma wanda la yaqulu bi zalika aqilun ba wani mai hankalin da zai fada haka ba ma ya malami ba mai hankali ba bai kamata ya fada haka ba bayan duk mun fahimci wannan mu koma babu man da hada an min al-asma'i was sifat babin da yake magana kan wanda ya musun wani abu na sunayen Allah da siffofinsa wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman da fadin Allah ta'ala da yace wa hum yakfuruna birrahman su kafirai suna cewa sunan ar-rahman farkon ayar shine kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاع wannan aya tana cikin ayoyin suratul ra'adi, Allah ce kazalika arsalnaka kamar haka ne muka turo ka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun cikin wata al'ummar da kafinta waɗansu al'ummai sun zo sun tafi an turo ka cikin al'ummar karshe kafin ta an yi al'ummatai barkatai sun zo sun tafi mun turo ka ne litatluwa alaihim alladhi auhayna ilayk dan ka karanta musu abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka wa hum ga shi wala halin kasancewar su yakfuruna birrahman suna kafircewa ar-rahman wannan wata sifa ce daga cikin siffofin kafiran makka sun yadda da sunan Allah Allah amma ba su yadda da sunansa ar-rahman da haka kamar yadda sababin ayar zai zo waɗansu malamai suka ce sanadiyan saukatta shine kafirai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai addu'a yana cewa ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahman wato ya Allah ya Rahman sai suka dauka Allah daban kuma Ar-Rahman daban sai suka ce arafna Allah lakinna la na'rifu Ar-Rahman sun yadda da Allah amma Ar-Rahman ba sai ta da shi wa idza qila lahum isjudu lir-Rahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa idan aka ce da su ku yi sujuda ga rahman sai ce san mu mai da ba kaga suna rahman wa hum wadansu ce a'a babban abin da ya faru shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya rubuta sulhu da Quraishawa a shekaran da aka yi sulhul Hudaybiyya wato manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin takardar sulhu ya fara rubuta bismillah bismillahir rahmanir rahim sai suka ce eh mun san Allahu amma da ar da arrahim rahim bu mai yadda da shi ba goge ka ce bismika allahumma nan muka yadda amma arrahman rahman da arrahim rahim mun ki da haka sai Allah ya ce wa hum yakfuruna bir-rahman amma abinda wannan zai nuna sulhul hudaybiya an yi shi a shekara ta 6 kenan bayan hijira wanda suratul ra'd kuma gaba ɗayan ta makkiyya ce gashi suna maganan cewa wa hum yakfuruna rahman da haka da dama suka rinjayar da cewa kamar an sace da kafirai ga su kafirai yayin da suke cewa yayin da suka saurari annabi na cewa ya Allah ya arrahman suka ce sun yi da Allah ba a da arrahman ba shine Allah ce wa hum yakfuruna rahman saboda haka yana mai da rasu gare su abinda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ke nufi yanzu kafirai a nan gurin sun yi musu wani suna ne daga cikin me sunayen Allah sai Allah ya sa musu suna me kafirai to yake nufin kuma haka da a ce mutum zai yi musu daga wata sifa daga cikin sifofin Allah shi ma me ya shiga ciki dan Allah ce wa hum yakfuruna birrahman ba wai kalmar ar-rahman din aka gani ba inda ar-rahim ma suka yi musu hukuncin ɗaya ne in as-sami'u suka yi musu hukuncin ɗaya ne in al-basiru in al-maliku in al da hukuncin ɗaya ne kamar yadda in sifa ce suka yi musu kamar sun yi inkarin in sa'al alal arshi kamar sun yi inkarin saukarsa kamar sun yi inkarin kaza in wannan ne ba suka yi inkarin da hukuncin ɗaya ne dan wa hum yakfuruna bir-rahman fadin da ya shafe Allah ce kul huwa rabbi ka ce musu Allah shine ubangiji na la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa ilaihi matabi wa ilaihi matab kuma ya zuwa gare shi ne tuba na ke tabbata komawa gare shi suke tabbata mata asali akwai ya'ul mutakallim wa ilaihi matabi bi fa hudifat litakfifi sai aka shafe ta wanda mata mazdarin na at-tauba da al-matabu da at-taubatu dum ma'anar su daya wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataban da al-matabu da at-taubatu ma'anar su daya mazdarun bibiyu wa hum yakfuruna bir-rahman Allah ce suna bijire ma sunan ar-rahman to kuma yadda haka ne kuma in suka bujire masufar ar-rahman dan haka da yawa daga cikin malamai magabata suka kafurta jaham ibn safwan wani dan bid'a da yazo yace Allah yana da sunaye amma baya da sifa yace ar-rahman suna ne kawai idan an ce meye ma'anar sai ce baya da ma'ana yana inkarin siffantuwan Allah da rahama as-sami'u suna ne kadai idan an ce ma'anarsa mai ji ce in mm, mm, baya ji al-basiru suna ne kadai meye ma'anarsa mai gane ce in mm, baya gani yanzu shi ma ya zanto karkashin wannan wa hum yakfuruna birrahman da haka da yawan su suka bada fatawa da kafircin sa har ibn al-qayyim ke cewa sama da malamai 50 cikin magabata sun kafirta jihar bin safwan dan ya inkarin sufofin Allah mun gane babbar matsalar ku dan ya inkarin sufofin Allah ta'ala وفي صحيح البخاري يا تبت سكن صحيح البخاري قال علي علي بن ابي طالب يتحدث الناس بما يعرفونه kai wa mutane magana bima ya arifuna da abin da zai iya yiwa su san shi aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu shin kuna son a karyata Allah da manzansa ne Ali bin Abi Talib ce ku yi wa mutane magana bima ya arifuna da abin da zai iya yiwa su san shi zai iya yiwa su fahimce shi wai ba wai ana nufin da abin da suka sani ba dai da an ce faɗa musu abin da suka sani ya zama hasilul hasil kira yanzu anan a ce gaba ɗaya kun karanta babin alwala kuna tsammanin gobe za mu shiga babin taimama sai na sake zuwa na ce babin fil wudu'i na sake fadin abin da na jiya wace gari babin fil wudu'i na sake zuwa abin da na ce karin jiya wace gari haka dan Allah waye zai iya jura yanzu su uku a ce haddisun nasa bima ya arifuna kai wa mutane magana da abin da mai dai iya yiwa su fahimta ba wai abin da suka sani ba galibi wannan fassara ta gaba haka yake nufi ba da abin da zai iya wa su gane shi to shine suka ce Ali bin Abi Talib yayi amfani da wannan kalma ne dan a zamanin sa yan bid'a sun fara kunno kai waɗanda suke inkarin waɗansu al'amurra da suka shafi sifofin Allah ko sunayen Allah ko waɗansu al'amurra da suka shafi kadara da menene sauransu to sai ya kasance akwai awamun nas wanda wannan yan bida'a sun riga sun fara riskar ko ma sun musulunta a hannun yan bida'a? wanda wato ainihin idan ka zo za ka koyar da su gaskiya za ka faɗa abin na gaskiya amma saboda bida'a ta kama zukatansu ba sa iya fahimtar sa to shine Ali bin Abi Talib ke gargadi ga masu wa'azi ke gargadi ga malamai masu karantarwa ku faɗa abin da a iya fahimta aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasulu shin kuna son a da Allah da sa ne ma'ana koda abu gaskiya ne kar ka kawo wa mutane shi kwatsam cikin kalma ɗaya ko biyu kai shiru ka wuce an fahimta ko a'a ka kawo shi bit tadrid a mataki mataki baya ga haka idan ka kawo ka yi amfani da kalmomi wara-wara yadda za ka isar da sakon ka buga misalai yadda za a gane duk wanda ya kawo abu a mataki-mataki sannan ya kawo shi da kalmomi wara-wara ba zarantan zance ba ba zarantan magana ba sannan kuma ya nutsa wajen yalwata bayani da buga misali kaga ya bi matakin da in an bi shi za a iya fahimta amma idan ya kawo shi kwatsam ya yi shiru ya kyale jimlar ya wuce kaga sai wani ya karyata abin da yake na gaskiya ba dan bai yadda gaskiya ba ce dan kai gajiyawar ka wajen me wajen bayani ko dan gajerawar ka wajen baka kawo misalai ba da zaka iya kisar da wannan sako gari tare fahimta da haka sai zama tilas ga mai wa'azi ga malami mai karantarwa yayin da duk zai kawo wa mutane wani bakon hukunci da ya shafi aƙida ko ya shafi hukuncin fiqh ko ya shafi kowace irin matsala ce matukar mutane sun jahilci wannan abu ta yadda in an faɗe shi cikin kalma ɗaya biyu an wuce sa iya kare ta ma sai yadda da shi ba saboda nisan su da ilimi to ya zama tilas mutum ya yalwata bayani ya yalwata misalai ya yi amfani da kalmomin da za su iya sa a karɓi gaskiyar da ya zo da ita shine ma'anan haddisun nasa bima ya arifuna ne haddisohun bima yumkinu an ya arifu ko musu bayani da abin da ya iya wa su gane shine ta hanyar misalan ku da sauransu ba wai na nufin fada mutane abin da suka sani ba dan fada mutane abin da suka sani babu wani sabon abu kenan saboda waɗansu na kafa hujja da irin wannan maganganu su ce yanzu bai kamata a yi magana akan tauhidi ba saboda mutane ba su san wannan ba kar a yi magana kaza wannan mutane ba su sani ba sai dai ka faɗa musu tsarki alwala wanka to ko tsarkin idan ka shiga inda za ka yi magana kan sunna sai ka samu kun saba da su dan za a zo wajen tsarki misali al salt wan nasaru idan mutum ya je bauli yayi ta matsewa yayi ta matse gaban sa ka ce masa wannan baya cikin sunna sai an ce ka kawo me saba abu dai shi ya saba an ce za a yi da wannan nasaru za a matse za a jijiga za a yi menene ibnu taymiya yake cewa shi bawali a cikin mafitsara tamfar nono ne a hansar dabba in ka kyale shi kadai baya dugowa in ka matsa fa ba zai daina zubowa ba to haka bawali inda zaka tsaya kai minti goma kana matsawa sai ya fito ashe wannan matsawar baya cikin me sunna abinda ake so kayi tsugono kayi ka samu kanka cikin yanayin da za ka sakan wa mafitsarar ka dama duk abin da ke ciki ya gama tsiyayewa sai ka wanke ka tashi ba sai ka yi tsalla ba ba sai ka hau mata takala ka duro ba ba sai ka yi tari ba ko gyaran murya wannan duk bidoyi ne ba an Allah biha min sunna saboda haka shine ma'anar haddisun nasa bima ya arifuna aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu wa rawa Abdul Razzaq amma amarin an ibn Tawud an abihi an ibn Abbas annahu ra'a rajulan tafaza, lamma sami'a hadisan an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sifati istinkaran lidhalika ma farraqa haula yajiduna rikatan inda muhkamihi wa yuhlikuna inda mutashabihihi عبد الرزاق الصنعاني ya rawaito hadisi عبد الرزاق Ibn ابن همام الصنعاني babban malamin hadisi a kasar Yaman ya yawaita riwaya daga wajen Ma'mar shi kuma Ma'mar shine Ibn Rashid al-Azdi al-Harani yana cikin ɗaliban Muhammad Ibn Shihab az-Zuhri ɗaya daga cikin malaman Imam Malik Ibn Anas shi Ma'mar ya karɓo hadisi daga Ibn Tawus Ibn Tawus shine Abdullahi Ibn Tawus al-Yamani an gane ko طاووس اليماني kuma ɗaya daga cikin manyan malamai ne طاووس ابن كيسان wata rana إمام Zuhri ya je wurin Abdulmalik ibn Marwan sai yake ce masa a Makka gaba daya wa kasa ne ginshiki wanda shine madogarar ilimi a Makka in an tashi fatawa kai tsaye wurin shi za a nema sai ce in dai wannan ne kake nema sai a sa'u bin Abi Rabah sai ya tambaye shi balarabe ne ko ba balarabe bane bai ce ba balarabe bane ba ce wai aiki kenan yace idan an je Yaman fa wane ne shugaban su sai yace Tawus ibn kaitan al-Yamani balarabe ne ko ba balarabe bane ce ba balarabe bane idan an je Misra fa yace Yazid ibn Habibullah balarabe ne ko yace ba balarabe bane idan an je Sham fa yace makhul kenan shine shugaban su balarabe ne ko yace ba balarabe bane idan an je Basra fa yace idan an je Basra kan ai magana ta kare ga Hasan al-Basri sayyidu tabi'ina balarabe ne ce ba balarabe bane ba <laughs> yace idan an je kufa fa yace ibrahimun ya yace to shi balarabe ne yace eh wannan kan balarabe ne yace da karkace ce ni yace me da karnace ce ka su ma waɗancan din ba launin fatan su ko yaran su bane ba ana samun girma a cikin addinin nan ta hanyar ilimi da takawa an gane ko yace innahu dinu innahu dinu man akhadha bihi sada wa man a'rada anhu saqat yace addini ne duk wanda ya rike shi da karfi zai zama shugaba cikin jama'arsa wanda ya jefar da shi kuma zai wulakanta an fahimta ko ka duba ginshikan malamai da suka shahara da fatawa lokacin ta gada ta biyu ta biyu na duk larabawa a cikin dan ka gane addinin musulunci ba gado bane addinin musulunci na wanda ya rike shi ne kuma ya imani da shi aiki da shi an abi ya karbo daga babansa Tawus an ibn Abbas magana ce daga Abdullah dan Abbas annahu ra'a rajulan Abdullah dan Abbas ya ga wani mutum in tafaza ya zabura lamma sami'a hadisan anin nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya an karantar da shi wani hadisi daga annabi fisifati wanda ya shafi sufofin Allah sai wannan mutum ya zabura istinkaran lidalika yana mai kokarin yin inkarin wannan sifata Allah kamar yanzu a ce Allah ya tabbata cikin Qur'ani ubangiji ya daidaita kan al'arshi sai wanda ya zabura ya za'a yi wa Allah mahalli kamar a ce ubangiji ta'ala na saukowa idan ɗaya bisa ukun dare ya zo na ƙarshe dan ya ce ina mai neman ga sai wani ya zabura ya za a yi sauko kamar a ce ubangiji ta'ala na da kaza sai wani ya zabura to sai Abdullah da Abbas yayin wani mutum ya zabura yayin da aka ambace wata sifa cewa annabi ya tabbatar da ita matsayin sifar Allah istinkarin zalika wannan mutum yana kokarin yin inkarin wannan abu fa kala sai Abdullah da Abbas ce ma farraqa haula'i a nan gurin akwai wajen lirabi guda uku ko dai su ce ma fara ka haƙula'i ko ma ka haƙula'i ko ma fara ku haƙula'i. ruwayoyi sun zo da wannan idan aka ce ma fara ku haƙula'i yana nufin me waɗannan suke jin tsoro alfarak shine alkhawf ma farqu haula'i wannan da shi da ire iren sa wannan ke kan ajin sa akan sa me suke jin tsoro dan sun tabbatarwa Allah siffa daga cikin sufofin da ya tabbatarwa kansa ko sun tabbatar masa sunan da ya tabbatarwa kansa ko manzon sai tabbatar masa menene abin da suke jin tsoron ya same su nan sun haka me zai faru wato Abdullahi dan Abbas yana musu me yana musu kamar gargadi yana fada wanda suke zaune da shi wanda su ba su tashi ba wannan ya riga ya tashi amma yana so na sauran ya rike musu akidar su to a ire-iren waɗannan wai mai suke jin tsoro su ce wa Allah da dinda kalar shine abin tsoro su ce Allah yana ji a ce Allah yana gani su ce Allah mai mulki ne su ce Allah mai kudura ne shine ba sa son a faɗa me suke jin tsoro in su tabbatar da wannan wannan in mun dauke shi akan riwayan ma faraku haula'i sai zanto ma wato istifhamiyya ce faraku haula'i wato shine abin da aka tambaya din ma faraku haula'i menene abin tambaya ma istifhamiya mubtada faraku sai zanto shine khabar haula'i ko mudaf ilayhi an gane ko a riwayar ma farraka haula'i me ya rarraba waɗannan mutanen ma'ana ma farraka haula'i sai suka ce ma'ana biyu ce ko dai ma farraka haula'i waɗannan mutanen ba su rarrabe ba ma'ana ma farraka haula'i bainal haqqi wal batil irin waɗannan mutanen ba su rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ba da haka yan faɗa musu gaskiya sai ga suna inkarin ta dan sun jahilce ta in an bada ƙarya kuma sai ka sun yi mai sun yadda saboda su ba su da sikeli na gane karya da gaskiya shine ma'ana ma farraka haula'i sai zanto ma nafiya ce farraka fi'li madi haula'i shine mai shi da abin nan can akwai bainal haqq wal batil da ake kaddara shi yani haula'i hadha wa amsaluhu ma farraqu bainal haqq wal batil lidhalika yantafiduna inda asma'ihim hadithin baina tayyatihi sifatun min sifatillahi subhanahu wa ta'ala sai zanto kamar ba su rarrabe tsakanin karya da gaskiya ba da haka ne da an faɗi wani hadisi da ya kunshi siffar Allah wanda su ba su sani ba sai su tashi su bar wajen kun fahimci ma'anar wannan kenan shine ma'anar ma farraka haula'i to idan aka ce ma farraka haula'i ma'anansa daidai ke da ma farraka domin fi'ilin farraka yana zuwa da haka farraka mudari'i kuma yufarriku sai zanto mazdar tafriq yana zuwa kuma faraka ya furiku farkan dukkansa kira'a ta tabbata da shi cikin fadin Allah ta'ala a suratul isra'i wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin a wata kira'an wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin faraka da faraka dun ma'anar su ɗaya a larabci kamar nazzala da anzala nazzala da anzala dukkan su ma'anar su ɗaya sai dai kawai akan san bambanci daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan a waɗansu lokuta kun fahimta ko to kenan a ruwayan farko ma faraku haula'i ma istifhamiyya ce farqu haula'i kuma da an gane ko sai zanto ma istifhamiyya bisa da farku mudaf wanda shine khabar kuma shine mudaf haula'i mudaf ilayhi amma ma farraka haula'i farraka sai zanto fi ma bin haula'i shine fa'il dinsa to a lokacin nan ma sai zanto nafiya ce an gane ko waɗansu kuma duk da haka suka ce ma din anan istifhamiya ce sai zanto ma farraqa haula'i me ya raba tsakanin waɗannan mutanen ma'ana da sauran jama'a ma farraqa haula'i bainahum wa bainal baqiyatil muslimina sauran musulmai su yi imani su kuma su yi imani me yasa duk da zai ya dauka a takardare kun tuma da hadisin ko ma faraku haula'i me waɗannan ke jin tsoro wajen tabbatar da wata sifa cikin sifofin Allah ya ji yajiduna riqatan inda muhkamihi za ka samu suna samun natsuwar zuciya riqqa ne allin taushin zuciya inda muhkamihi yayin da aka karantar da muhkam na alqur'ani muhkam shine dukkan ayar da ma'anarta suke walawala kamar ta halal da haram da sauransu wa yuhlikuna inda mutashabihi amma sai su halaka yayin da aka karanta mutashabih na alqur'ani mutashabih shine duk kalmar da ma'anarta bata fito sarari ba kamar alif lam mim ba ba ta da ma'ana a larabci to amma dai ma'anan alif an san alif ne lamun kuma lamun ne mimun dukkan su uku harfa ne cikin harfan larabci kaga koyaya akwai wata ma'ana dai da mutum zai kalata ba ka cewa idan an ce alif lam mim ban fahimci komai ba a'a sai ka san na farko Alif ne na biyu mi lamun ne kuma na uku menene sai ka fahimci wani abu <laughs> amma ka ce ban fahimci komai ba kai mai bata taso ba amma idan an ce in an hada su ukun a jira alif lamun mimun me ma'anarsa sai ka ce to Allah ne ya sani ina fata an fahimta to irin wannan ma'anar da basu sani ba me yasa suke inkarin ta ai kamata yi su yi imani da abin ko sun fahimci ma'anarsa ko za su fahimta ba shine ma'anar suna samun natsuwar zuciya inda muhkamihi yayin da aka karanta muhkam na alqur'ani wa yuhlikuna inda mutashabihi amma kuma su halaka idan an karanta mutashabihi na alqur'ani wannan riwaya daga Abdullahi dan Abbas in sinadin ta sahihi an gane ko istinadin ta sahihi ne kamar da Imam abdul Abdurrazzaq ya rawaito sanadin sahihi ne to anan gurin kenan a cikin alqur'ani akwai muhkam akwai mutashabih shine kuma abinda Allah ya tabbatar cikin alqur'ani huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من حب من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به kullum da inda na wa ma yadhakkaru illa ulul wato cikin alkur'ani akwai ayoyin da suke muhkamat kuma su ne suka fi yawa akwai ayoyin da suke mutashabihat waɗannan mutashabihat din su a cikin alkur'ani su ma akwai su amma babu wanda ya san ma'anar su sai Allah dukkan waɗanda suke son su batar da mutane to sukan bi mutashabih ne su ba shi karkatacciyar ma'ana amma ba sa ɗaukar muhukam sai hujja da shi an gane ko to menene muhkam menene mutashabi a gaskiya akwai maganganu na malamai magabata game da muhkam da mutashabi akwai magana da aka rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kanal kitabul awwalu yanzilu min babin wahidin ala harfin wahid yace littattafai irin waɗanda aka saukar a da suna sauka ne babi guda sannan kuma wato ainihin harafi guda abin nufi suna sauka ne da salon sauka ɗaya sannan kuma suna yin magana ne da harshe ɗaya ba a tara harsuna a ciki yace fa nazala alqur'anu min sab'ati abwabin ala sab'ati ahruf sai alqur'ani mai girma ya sauka ta hanyar babuka guda bakwai sannan kuma harfa guda bakwai abinda ake nufi da harfa rukan larabci shi larabci kadaitaccen yare ne guda daya amma a cikinsa akwai rassa wanda ake samun bambancin waɗansu kalmomi daga wannan kabila ta laraba zuwa ga waccan kabila daga wannan zuwa wannan kamar yadda idan ka ɗauki hausa da kano da zaria da katsina da sakkwato da daura da da magaran wanda ke kyale su kwaro ne ce na fara da yawa a idan ka dauke waɗannan duk da ake yi hausa amma hausar kano ta sha banda ta sakkwato ta sakkwato ta sha banda ta zariya ta zariya ta sha banda ta daura tsakanin ta daura da ta sakkwato kuma akwai bambanci cikin al'amura da dama masu yawan gaske amma dukkan su menene hausa ne to taba aka harufin da aka saukar da alqur'ani shine wuju wato fuskoki da larabcin ya kunsa wanda ake samun bambanci wajen furta wannan kalma daga wannan kabila zuwa wancan daga wancan zuwa wancan shine taba ta haruf to amma menene ababai guda bakwai babuka guda bakwai da alqur'ani ya sauka da shi abdullahi dan mas'ud ce zajrun wa amrun wa halalun wa haramun wa muhkamun wa mutashabihun wa amsal ababai guda nawa kenan bakwai shine yake nufin sab'atu abwab babukan alqur'ani ke zadrun gargadi cewa kar kai kaza wa amrun umarni cewa yi kaza wa halalun cewa an halatta maka kaza wa haramun cewa an haramta maka kaza wa muhkamun da aya da suke muhkama wanda ma'anarta a fili wa mutashabihun da aya da take mutashabiha ma'anarta suna cikin lungu wa amsalun da ko misalai da Allah ya buga ya zama babu kano kenan bakwai sai ce fa ahillu halala. ku halatta duk abin da qur'ani ya tabbatar da halaccin sa wa harrimu haramahu ku kudurce haramcin duk abin da qur'ani ya tabbatar da haramcin sa waf'alu ma umirtum bihi ku aikata duk abin da aka umarce ku wantahu amma nuhitum anhu wantahu amma nuhitum anhu ku daina duk abin da aka hane ku wa tabiru bi amsalihi ku dauki izina ta hanyar misalai da qur'ani ya buga wa amalu bi muhkamihi ku yi aiki da muhkamtin sa shine duk ayat da ma take sarari wa aminu bi mutashabihi ku yi imani da mutashabihi ce kar ku kare ta idan an faɗa muku wa qulu amanna bihi kullum min inda rabbina ku dinga cewa wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud hakim ya rawaito Imam Asyuti ya kawo a cikin Durrul Mansur sana hadisi ne sahihi Nasiruddin Albani ya inganta shi an gane ko duk sauran idan maganganu idan mun bi su lokaci ba zai mu kawo su ba duk suna nuna cikin alkurani akwai muhkam akwai mutashabi muhkam abinda ma'anarsa ke fili mutashabi wanda ma'anarsa ke boye waɗansu ma suka ce muhkam wanda yake shine nasir mutatabi wanda yake manso an shafe hukuncin sa to kaga idan aka ce an shafe hukuncin sa sai dai kai imani da abin kenan amma ba lalle ne kai ne aiki da shi ba wanda yake shi kuma mansu nasir din zaka yi imani da shi zaka yi aiki da shi kaga dama da mahukam da mutatabi dama an ce kullun min inda rabbina da haka mutum zai imani ci gaba daya to abin da ya rage kawai nake so in karasa mana shine sufofin da suke kunshe da ayoyin da suke kunshe da sufofin Allah shi suna cikin muhukam ne ko suna cikin mutashabi da yawa daga cikin masu bid'a suna daukan su cewa suna cikin mutashabi da haka kawai ba a san ma'anar su ba haka wadansu yan bid'a suka ba a san ma'anar su ba hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah sai wannan ba mu san ma'anar ta dan idan aka ce yana zuwa to an kwatanta shi da dan adam dan haka ba yana zuwa ba amma mu san ko menene ba mu san ma'anarsa ba mun fawwala al'amari zuwa ga Allah an gane ko la ta safa inda nima kuma asma'u wa ara Allah ce ina ji ina sai a a'a da asma'u da ara duk musamman anan su ba dai mun ce asma'u yana ji wanda ke nunawa kamar mutum na mai da martani ga ubangiji qur'ani gaba ɗaya ma'anarsa a sarri take dan Allah ce kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati to tadabburi da Allah duk mutum ya ce mutum yayi lura da ayoyinsa yana nufin wani bangare na alqur'ani ko duka gaba ɗayan sa dan yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun duka wannan menene qur'ani gaba daya sai ce liyadabbaru ayati idan su kula da ayoyinsa to zai iya yiwa ka kula da ayoyin abu ka dauke zana alhali baka san ma'anarsa ba to idan aka ce ga waɗansu ayoyi ba su da ma'ana cikin qur'ani ma'anar ta kenan ga wani abu Allah ya ce mu yi tadabburi da shi ba da ma'ana to ya za a yi tadabburi shi yasa salaf ke cewa komai da cikin alqur'ani ma'anarsa an san shi komai da cikin alqur'ani ma'anarsa an san shi makurar ta ce alif lam mim baya da ma'ana sai ya ce a'a yana da ma'ana akwai alif ka sani lamun ka sani mimun ka sani ka san ma'anan daidaikon haruffan amma hada su da juna baka san ma'anar su ba to kai me ake son ka dauke izina akai ka dauki ma'anar komai kankantar ta da ka fahimta sauran da baka fahimta baka kyale amma ka ce gaba ɗaya ne ban san koyi ba tsakanin alif da lamun da ya zama inkar ne wannan kawai kun fahimta da kyau to sun siffofin Allah fa kamar cewa har yanzu na illa an yati yahum Allah to sai malamai suka ce su siffofin Allah mutashabihi ne bi itibarin wa ghayr mutashabihun bi itibarin akhar kam ne ta wani lokacin mutashabihi ne ta wani lokacin yau ki suke zama muhkam dangane da kowa ya san ja'a fi'il madhi ne na yajibu mazdarinsa almaji kowa ya san illa an ya'tihum Allah ya'ti fili mudari ne na ata wato madarasa shine mai al-ityan la yanzu Allah ila yawm al-qiyamati kowa ya san nazara madi yanzu mudari an-nazar shine mai mazarin kalmar kowa ya san ma'anar as-sami'u da al-basiru duk wannan ma'anonin su a larabci an sani amma hakikanin siffantuwar Allah da sufa wannan Allah bai kansa sani kaifiyar siffantuwar Allah da sufa wannan Allah bai kansa sani idan aka ce yaya zuwan Allah kake sai ce ban san yaya zuwan sai ke ba shi ba kan sani amma an yi atiya hum Allah me yake nufi sai ka ce Allah zai zo yanzu ka yadda zai zo amma a yaya zai zo bai faɗa maka yadda zai zo ba amma ya baka labarin wannan ku kowa dan adam wani lokacin haka na faruwa wani ya bugo waya daga Lagos ya ce wane ga nan zan zo ranar Litinin sai ka zo ka bada labarin wani zai zo ranar Litinin idan muka tambaye ka zai zo a jirgin kasa zai zo a mota zai zo a jirgin sama ce eh to kaifiyar sanin bai ban sani ba ya dai ce zai zo ba haka bane ba jahiltar a wani yanayi zai zo baya sa ka yi inkarin zuwa ina fata kun fahimta da kyau wani zai yi azumi da haka yana bukatar sahur ko yazo ba da labarin yayi sahur kaga zaka ce wani yayi sahur dan me yayi sahur wannan kuma shine ya sani amma ni dai ya bani labarin yayi sahur jahiltan da bai sahur baka cewa to ƙarya ne bai ba tun da ban san da me yi ba sai ya zama shi mai kenan <laughs> ba zai yiwu ba to haka jahiltar kaifiyar yadda Allah ya siffanta da sufofi ba sa ka inkar su ma'ana Allah ya bada labarin yana sauka sai dan bid'a ya ce maka to idan ya sauka ya zai bar al'arfi sai ka ce to ya bada labarin yana sauka lalle na yadda yana sauka amma ya ya saukar take shi biyo kansa sani zai baro al'arshi ne sai ka ce idan ka ce zai baro al'arshi ya zama kamar saukan wani daga kan kujera kamar saukar wani daga kan mota kamar saukowar wani daga kan bishiya wanda idan nazala anha khala minha an gane ko khalat minhu kai to wannan ko baki ce aikin shi ba dan idan an yi haka an kamanta Allah da wani amma zai sauko dole zai sauko tun da ya bada labari yaya zai sauko ban sani ba ya daidaita kan al'arfi dole ya daidaita tun da ya bada labari dole mu gaskata a yaya ya daidaita shi biyo kansa sani yana ji eh, mun yadda yana ji da ya bada labari yaya yake ji shi ya bai kansa sani yana gani mun yadda yana gani da ya bada labari yaya yake gani wannan shi bai kansa sani dukkan sufofin Allah haka zaka dauke su yayin da duka zo ka ce a'a baya ji a'a baya gani ai ba gani ake nufi kaza ake nufi ai ba daidaita kana ba ake nufi mamayar mulki ake nufi ai ba saukowa ba ake nufi saukowar rahama ake nufi yanzu ka ka inkarin saukowar ne ka inkarin daidaitar ka inkarin jin ka inkarin ganin ka inkarin mai duka sauran haka idan ka ce yana saukowa kamar saukowa ta yana ji kamar jina yana gani ka sake fada cikin wata zara dan ka kamanta Allah da me da dan adam wanda Allah kuma ta'ala laysa kamithlihi shay yanzu ka kamanta shi da wani wata bid'a ce da ba dama bid'o'in guda biyu ne ko dai ta'tili ka rushe sifar ko ko me tamthili ka kamanta shi da wani dukkan guda biyu wakila tarafai qasadul umuri zamim dukkan su guda biyun kuma wato abin zargi ne amma sai dai ka tsaya tsaka tsakiya ka tabbatar da sifar ba tare da ka kamanta shi ba shine malamai ke cewa isbatun bila tamthili isbatun bila tamthili da kuma nafiyun bila ta'tili nafyun bila tafsilin isbatun bila tamthilin duk wanda ya fahimci wannan sai ya fahimci al asma wa sifat daidai wanda ya kasa fahimta wannan dole kuskuren sa yawa cikin al asma wa sifat ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك yayin da quraishawa suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ambatan sunan ar-rahman sai suka yi masa inkarin haka fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna bir-rahman sai Allah ya saukar cikin lamarin su yace wa hum yakfuruna bir-rahman wato su suna inkarin ar-rahman an gane ku? fihi masail cikin wannan babu akwai matsaloli al-ula mas'ala ta farko adamul imani bi jahdi shay'in min al-asma'i wa sifat korewa mutum imani yayin da ya musu wani suna daga cikin sunayen Allah ko sifa cikin sufofinsa lallai dukkan wanda ya inkari na suna daga cikin sunayen Allah ko sifa cikin sufofinsa to wannan an kore imani barinsa ba na ba da imani baya cikin musulmai to mun yi magana inkarin ilimi ne ko ko inkari na takzib ko inkari na ta'wil inkarin ta'wili kuma da bangalorin su guda biyu duk bayani ya gabata as-saniyatu مسألة تبيو تفسير آية الرعد من mun تفسير آية ayan nan da cikin كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الثالثة مسألة أكو ترك التحديث بما لا يفهم السامع barin yin magana da abin da mai saurare baya fahimta idan mai saurare baya fahimtar maganar ka to bai kamata maka ce zaka isar masa wani sako dan kada sawar ka wajen bayani ta sa ya kare ta abu kada sawar ta sa kare ta sai zanto ya kare ta Allah da manzansa amma la mubashiratan bal bi ta mutakallim da wasu ta mai magana dan shi ya kasa bayani yasa kullum ake san ba kowa cikin daidaikun mutane ke karantarwa kowa azantarwa ba yawa mutum ɗaya nasiha wannan haƙƙi ne kan kowa amma tare da ka karantar da su addini tun da fahimta su ta zanto daban-daban Ilimomin su ya zanto daban-daban wani ƙwararren ɗan kasuwa kasuwanci ya iya wani ɗan boko wani malamin addini wani ya riga ya koshi da bid'a su tafan bid'a bai taɓa fahimta komai ba lokaci guda su taru za ka karantar da su wani abu addini to dole sai ka yi taka san sai ka wahalar da kanka sai ka matsawa kanka wajen koro duk kan wani bayani da zai iya gamsar da mai saurari. abin da kai gwargwadon ikon ka ya wadatar inda ka kasa Allah ya ga gajiyawar ka a baka kin kokari ka zama abin zargi ki. an fahimta ku ta hudu هدو illaci. An ambatan illar da ta sa ba a yadda ba mutum yawa mutane magana da abin da ba su fahimta illar ita ce annahu yufdi ila takzibillahi wa rasulihi wannan na bayuwa zuwa ga mutane su karyata Allah da manzansa in sun kasa fahimtar bayanin ka su karyata ayar da ka faɗa ko hadisi walau lam yata'ammad al-munkir ko da shi mai inkarin da ya karyata Allah da manzansa ba da ganganci yayi ba saboda gajiyawar ka wajen bayani al-khamisatu mas'ala ta biyar kalam ibn abbas maganar abdullahi dan abbas liman istankara shay'an dangane da mutumin da ya yi inkarin wani abu min zalika cikin abin da aka ambata wa annahu ahlakahu cewa inkarin wannan abu din zai iya halaka shi inkarin wata sifa cikin sifofin Allah ko sunaye cikin sunayen Allah subhanahu wataala ina ganin saboda lokaci sai mu dakata nan me kace ai a'a wannan kuskure ne duk wanda ya fassara wannan hadisi cewa au allamtahu adam min khalq abinda ka sanar da shi wani bawa cikin bayinka abinda bawa yake nufi da sallallahu ala wasallam bawa cikin wadanda ake wa wahayi ba wai bawa ga magarin bawa ba dan wani bawa dai Allah ke sanar da shi kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ke sanar da shi kaga duk wanda ake wa wahayi to Allah ya sanar da shi amma wanda bawa ya yake masa ko wanda ya koya maka wani abu dan Allah ya baka fahimta ne amma koyarwar wani ce ina fatan ka fahimta wanda duk ba annabi ba amma annabi ko Allah ne ya sanar da shi wa Allah maka malam ta kunta alam kana fadlullahi alayka azim da haka kuskure ne fassara fassara cewa au Allah ta wa da min kalki cewa kowa ya yi kirkiro Allah suna ya fada dan wai Allah ne ya sanar da shi wannan suna. a wannan ba daidai bane ba to sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya galibin tambayoyin ku na yau duk suna da ma'ana kuma suna da alaka an banda guda ɗaya wadda ba ta da dangantaka da abinda muka yi mai tambayar farko yana cewa menene ingancin littafin kawaidi da kuma sufofin Allah da aka faɗa a cikinsa. farko dai littafin kawaidi duk abin da aka faɗa na sufofin Allah an yi bayanin sufofin ne kamar yadda ka'ida ta tabbatar a mazhabin asha'ira wanda mazhabi ne daga cikin mazhabobi na ahlul kalam mazhabin asha'ira wanda su kuma suna korewa Allah sufofi sai guda bakwai ne suka tabbatar da sam'u da albasaru da alkalamu da al'iradatu da alhayatu da alkudratu da menene guda bakwai ne suka tabbata eh al'ilmu waɗannan su kaɗai suka tabbata sauran suna yin tawilin kamar suna yin tawilin mahabba inna allaha yuhibbul ladina tasce ba wai yana so ba dan soyayya ta dan adam ce in an ce yana so an kamanta shi da adam sai da ce yana bada lada shine ma'anar soyayya din kamar fushi da alaihi sai ma'ana zai mata hukuma dan fushi na dan adam ne an kamanta shi da fushi an kamanta an ce ya sufanta da fushi an kamanta shi da dan adam to a takaice dai kawaidi abinda duk ya kunsa na sharhin tauhidi ba gina shi akan koyarwar sunna ba bai dace da qur'ani da hadisi ba su fofi guda bakwai din nan su kadai suka yi imani da su kuma su kadai aka tabbatar kun gane da kyau kuma har yanzu ka tambaye kowane malami a nan garin waye rubuta kawaidi har yanzu ba san kowa ya rubuta ba duk Najeriya ba wanda ya san wanda ya rubuta kawai kowa aka yi ganci ana sayarwa ko a kaso kurmi ko bakin masallacin juma'a da cikin gari eh ba suna wannan wanda ya buga kina wani waye ya sar jani a wannan wanda ya buga ne bugawa daban wallafawa daban waye ya wallafa <laughs> a takaice dai gaskiya wannan abin da ya kunsa bayanin tauhidi ne amma ba a mazhabin ahlus sunna wal jama'a ba ba a tsarin koyarwar qur'ani da hadisi ba ba a tsarin koyarwar sahabbai da tabi'ai ba madadinsa in kana so ka fahimci tauhidi ka karanta muqaddimar mai risala abu zaid al qairawani wannan muqaddima ce mai kyau kan tauhidi akan mazhabin ahlus sunna wal jama'a akwai ma waɗanda suka yi rubuce rubuce suka yi sharhin wannan muqaddimar akwai SS ma da wani ɗalibi ya rubuta a abin nan Ummul Qura University a Makka sharhi ne na wannan muqaddimar risala yi abin nan dinsa kai katal littafi akai saboda aqida ce ta sahabbai ta tabi'i ta bi tabi'i da wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa saboda haka duk wanda zai karanta tauhidi yana da kyau ya fara da ita matukar malami zai karanta ma ita daidai to zaka fahimci aqida gurgurdan hali in kai ka kasa fahimta to amma karkatacciyar fasara kenan amma kawaidi ba za ka taɓa fahimtar ƙida ba ko tauhidi ta fuskar kawaidi kuma sufofin da aka bi Allah da cewa kaza kaza alwujudu wal kidamu wal baqa'u wal mukhalafatu bin nafsi wa kaza wa kaza to waɗannan babu inda Allah ya tabbatar wa kansa wannan sufofi a can karshe kuma aka zo arshada wanda ake cewa yawa aka fiki ba sanin Allah ba to duk wanda ya karanta arshada ko ba zai taɓa sanin Allah ba kun gane da kyau dan za a ce baya dama baya abu la yaminun wala shimadun wala fawqun wala tahtun wala kaga an kore ku ne babu da an ce babu dama babu baya abu baya sama baya kasa baya ciki baya waje shi ba duka bane shi ba tashi bane <laughs> to gaba ɗaya an kore ne babu ne ai matsayinsa kamar kakakuwan zai na kuɗi misali matsayinsa ne mutum ya zo ya ce maka akwai shimfiɗa cikin masallacin nan amma ba ta ciki ba ta waje ba ta hagu ba ta dama ba ta sama ba ta kasa amma kuma akwai dai shimfidar tana nan a ciki ta zo tuka da walwalaki <laughs> to abin da yan bida ke kenan sai su ce Allah yana ko ina amma sai su ce kuma baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya dama baya hagu yana ko ina ka ji dan girman Allah wannan wani irin hankali ne zai iya karban wannan shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa al muassalu ya budu adaman duk wanda yake kore sufofin Allah kamar yana bauta babu ne babu yake bauta to baya ciki baya waje baya sama baya kasa baya hagu baya dama baya kaza baya kaga babu ne to me yake bautawa babu yake bautawa wanda wannan shine mafi munin hukunci da hankali ya taba kaiwa zuwa gare shi hankali bai taba yin tunani ba ya je wani sakamako mafi muni a duniya sama da wannan tunanin kun bayyana da kyau da haka duk mai sun ya fahimci tauhidi ayoyin alqur'ani galibin su akan tauhidi hadisan manzo sallallahu alaihi galibin su akan tauhidi suke sai ka samu sharhi na sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wanda an samu littattafai tun da tun shekara ɗari ɗari biyun farko da malamai suka rubuce rubuce a kai ɗari ukun farko da malamai suka rubuce rubuce a kai kitabu sunna na imam al-barbahari kitabu sunna na imam al-khallal kitabu tauhid na sa'id ibn usman ad-darimi ko usman ibn sa'id ad-darimi kitabun menene ga sunan wurin sai imam al-hakim ne saburi ga kitabu tauhid cikin sahih al-bukhari hadisai ne gashi na littafin masu tarin yawa wanda magabata suka rubuta mana wanda mutum zai fahimci tauhidi da shi wanda idan mutum bai karanta nan ba zai taɓa fahimta tauhidi ba Allah ya tsare mu wani nake cewa al da al-azaliyu wannan yin na Allah ba wai ana nufin suna yin Allah bane shi yasa da cikin karatu mu kuma ta bane ke cewa babin ba da labari ya sha babin ya sha bamban da babin tabbatar da suna ko sifa idan zaka ce kaza sunan Allah ne ko kaza sifa ne na Allah to dole sai da me nassi na Qur'ani ko hadisi amma wajen ba da labari ubangiji ta'ala abadiyun ne kaga nan ba suna ka ba ba ta labari kake game da Allah cewa abadiyun ne azaliyun idan an ce abadiyun wanda baya da ƙarshe azaliyun wanda baya da farko shine ma'anarsu a larabci to idan aka tambaye ka halal abadiyu wal azli wal azaliyu ismani min asma'illahi ta'ala suka ce a'a lakinna nukhbiru anillahi ta'ala bi annahu azali abadi kun fahimci wannan da kyau to babin al-akhbar ya ta ban da bab at-tasmiyati wal-ittisaf wannan yake cewa wai kakarsa ce take yin duba kuma yayi mata nasiha ta kiji har ma ya taba sace kayan duban ya kona amma labari ya zo mata tana yi to yanzu me za a shi shawara wai yayi ka kuma tamfe tamfe da shawa da abubuwa da marasa abin nan kar ka gajiya wajen yi mata wa'azi da ya mata gargadi illar shine ne yadda bayanin kake nunawa kana nesa da ita ila idan ka tafi ba kuma wanda yake dorawa akan inda ka tsaya kan wa'azinka har sai ran da ka sake komawa to kaga kuwa tunda babu wannan wanda ke tare wanda suke tare da ita yau da gobe sun za su yi tasiri wajen gudanar da rayuwarta da kai kana da halin da zaka rike ta inda kake ya kamata ka tako ta ga kawo ko da baka rike ta dindindin ba cewa ya kamata ki zo dai mu dandan ki kwana biyu ki koma kullum kana sa mata tafsiri da kitabut tauhid da karatun Tirmidhi da Bukhari safa da yamma ta karya da shi ta kwanta da Ba ba yadda ta iya ba ba in ga ba tafiya to kaga wannan canja mata environment yana da matukar muhimmanci in mutum na zaune garin da barna take in ba ka canja masa ba da wuya iya bari inda an ka mata wa'azi ka tafi ka bari me yasa har musulunta da mutane ake zuwa a yi amma ya an bar su ba malami da karshe kuma su yi me sake koma a ruwa da haka dai shawara ta ke ko dai ka samu wanda zai rika karantar da ita ko da kai baka nan cikin kannanka da suke tare da ita kamar yadda ka faɗa ko kuma kai dabara ka ɗauko ta kawo ta wajen ka ta ko wancan watanni da sauransu dan saboda ka gina ta akan abin da yake na gaskiya ko da ko kuma idan kana can din akwai tabar ko da a rinka yawan aika mata da kasar karatu wanda ka san za ta iya fahimta an fahimta ko ba mai zafi da yawa ba a'a wanda dai <laughs> za ta iya fahimta a matakin ta ba ta fahimci mai zafi sosai ba eh a idan hankali idan aka fara da da mai sauki sauki za ta iya saurara ai shi qur'ani da hadisi fitra ce da aka halitta dan adam akai ko yaya aka faɗa tun yana inkari sai kan to abin fa yayi kama da gaskiya to sai da kuma irin izala ne idan abin yayi kama da gaskiya amma fa kawai gararin shi ne soyayya izala eh a ayo ai ita ta ma da hikima mai duba tun farko ai wanda ake falan ma zago a zaga kullu wa huna magana kansa malami ne ya san gaskiya ya kauce da gangan to shine ko da ya so ya dawo daga karshe da wuya ka ga dawo amma mutumin da yake abu bisa ga jahilci ai wannan ba falan ma zagu azaga Allah kullu ba kuma ci wannan aya tana magana kan malaman da sun san gaskiya suka kauce mata wanda yake cewa ka ce kowane suna na Allah ya kunshi sifa to yanzu Allahu ne take sifar da za a iya fahimta karkashin karkashin Allahu shine suka ce ma'anan Allahu al-ma'aluhu bi haqqin wal ma'aluhu huwa al-ma'bud wanda ake bautawa an gane ko ilahun bi ma'ana ma'lu sai zanto fi'alun bi ma'ana maf'ul kenan ismul maf'ul ne wanda ake bautawa yana daga cikin siffarsa ana bautata masa haka da ya kunshi sufa kenan eh a'a kowane suna yana dauke da sifa amma ba kowace sifa ce ake kirkirar suna karkashin ta ba ka'idar ahlus sunna wal jama'a ke dukkan suna akwai sifa cikin sa amma shin kowace sifa zamu tsago suna karkashin ta a'a kamar wace waja a rabbuka kaga za a fi limabin da ya kunshi sifanta Allah da almaji to amma shin ya halatta mu ce yana daga cikin sunan Allah alja'i bai halatta ba hal yanzuruna in ya ya'ti amullahu yana kunshi sunan Allah ya kunshi sufar Allah al-itiyan to amma shin yana daga cikin sunayen Allah al-ati a'a wala yanzuru Allahu ila yawmil qiyamati shin yana daga cikin sunan Allah annaziru la ka'idar shine ma min ismin illa wa yatadammanu sifatan lakin laysat kullu sifatin yushtaqu minha al-ism ba kowace sifa ce laysat kullu sifatin yushtaqu minha al-ism ba kowace sifa ce ake tsagar suna karkashin ta ba wannan yake cewa jerin sunayen Allah da aka da suka da aka kawo cikin wani hadisi shin sai inganta ko ba su inganta ba har 99 idan har wannan sun inganta to me yasa ake kore albaki wannan tambayar mun yi da tun kwanaki wani halin tafi ya zo nan gurin ya mana ta malam abdul wabu ha'u umu qara uki tafiya to karanta muka yi masa bayani kila baka nan kai hadisin turmizi da ya kunshi wannan sunaye 99 a jere hadisi ne da'ifi amma sunayen da ke ciki fa kowanne sai mu dauke shi mu gwara shi da aya da kuma hadisi sahihi duk wanda ya tsaya karkashin aya eh, eh, ta Qur'ani ko hadisi sahihi to ya tsira wanda ko bai tsaya ba to bai tsira ba yanzu albaki baka da hadisi sahihi ko aya da take sunan Allah ne albaki da haka sai zanto sanya wa Allah suna albaqi ina cikin ilhadi cikin sunayen Allah da Allah ce wazar ladina yulhiduna fi asma'ihi sayyiduna ma ya mulun. yana cikin kirkire yana cikin kage a antum a'lamu amilla shin ku ne kuka fi sanin me dace Allah ya sa wa kansa suna da shi ko shi ne ya sani to tunda bai sani ba bai faɗa ba kai dan me kika kawo kamar kana nufin ya Allah ga wani suna ya dace da kai duk da cewa baka faɗa ba cikin Qur'ani ko hadisi amma dai ya dace da kai albaki <laughs> yanzu wannan bai zama abin nan ba bai zama cikin shige ba cikin lamarin Allah albaki wanda yake wanzuwa wato ku gane sunayen Allah akwai kamala a cikin ta kowace fuska shi yasa da alqadimu da albaki Allah bai ambace su ba matsayin sunayensa cikin Qur'ani ko hadisi nan da domin saboda mai Allah yana siffanta kansa da abin da yake daukan cikakkiyar ma'ana idan ka ce alqadim yana daukan ma'ana guda biyu alqadim abin da ya dade ko da ko yana da farko da aka sai ka ce haza baitun qadim wa haza kitabun me kake nufi da qadim ya kwan biyu amma kana nufin baya da farko baka nufin baya da farko da haka Allah ya siffanta halitta da cewa alqadim wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun al qadim al urjun ai shine abin dabino wanda ke idan ya bushe sai ga kantare kamar wata sabuwar tsayuwa to wannan al'urjun din abin da bino fararre ne ko mura farko ne amma da haka Allah fada shi da me al-qadim kaga ya kun bi ne kawai bayan ma'anan baya da farko bane ba da haka baka siffanta Allah ala al itlaq cewa qadim amma tun babul akhbar illa bari kake bayarwa game da Allah qadim kuma ya zanto a zuci kana nufin qadimun din alladhi qadamuhu la awwaliyyata lahu wanda ba da farko a kudurcin cikin zuciya kan kake nufi to shikenan wannan sai a ce labari ka bayar ba suna da ka tabbatar ba kamar yadda muka faɗa tun ɗansu kun bai wannan da kyau to idan ka ce kuma albaki shi kuma wanda ya saura ko wanda ya rage an fahimta ko to albaki ne ko ba ko yaushe ne yake zantowa wanda ya zanto baya da karfe ba albaki ne kawai wanda ya rage bayan tafiyar wanda ya gabace an gane ko dan Allah na magana kisar annabi nuhu alaihi salam fa an jina wa man ba huwa jama'in sun ba garqana fa an jina wa man fil mulki mace hun sun ba garqana ba'dul baqin suna da saura yanzu ko ba su da saura akwai su yanzu ba hal tara lahum min baqiya amma Allah ta musuna suna albaquna kun fahimta da kyau to da haka dai ba za ka siffanta Allah ba sai da abin da ya siffanta kansa shi ne takaitaccen magana amma da duk sharhi dan kusan to na ne amma gaskiyar labari ba ka baiwa Allah suna ko siffa sai abin da Allah siffanta kansa da shi ko abin da ya tabbatar ma annabi ya siffanta shi da shi amma da kace to at-tayyib wannan sai mu ce ai ba dan wannan hadisin na Tirmidhi wanda cewa Allah suna at-tayyib saboda wani hadisin daban na Abu Hurairah inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu kaga ya inganta ta hanyar hadisi sahihi ba madogaran mu shine wancan da'ifin ba wannan kuma yake cewa kayi maganar wani littafi da ya shafi haƙoƙi goma me sunan littafin ai na faɗa turan nan sunan shi hukukun da ilaiha al-fitra wa qarraratha shari'a hukukun da ilaiha al-fitra wa qarraratha shari'a wato littafin Muhammad bin Salih al-Utsaimin kenan karamin littafi ne dan bai bai da girma sosai a cikin wata daga cikin tambayoyin sa yake cewa wai kai maganar sayyid kutub yayi menene ba sai kutub bane ce Muhammad kutub kuma na faɗa sunan littafin sa shi ma mafahimu yan bagi an tusaha tun makon da wuce ina magana kan wanda suke wofuntar da akida wajen kokarin yata musulunci ko ciyar da cigaba ko kafa daular musulunci duk wanda ya daki da ya zai kafa daular musulunci to yana fata lokaci ba zai iya ba kuma shirme ki dole sai ya dauki akida ita ce a gaba dan akan me zaka yi gini in babu har sashi gini shi wannan musulunci gaba ɗaya buniyar islamu alama da menene abu na farko shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah to mutane sun karya ta sai ka zo kana son yanzu kafin a gyara ta su yi sallah kafin a gyara ta su yi zakka su yi azumi daga baya in sun yi wannan a zo a gyara ta sun karye ginin farko shahadati Allah ilaha illallah wanda ke tabbatar da kar a baitawa kowa sai Allah na biyu wa shahadati anna muhammadar rasulullah wanda ke nuna kar aiwa kowa da'a sai manzon Allah to wajen a cikin tikirayen Allah shi kadai sun ki sai suka hada da wani su bi manzan Allah shi kadai sun ki sai suka bi wani wai kuma ta roƙo hatar su ku gina daular musulunci wannan musuluncin ba dai wanda annabi ya zo da shi ba sai dai ku yi wani abin da ba wallahi duk wanda ya ce zai kafa daular musulunci amma a daina maganar tauhidi ko akida tauhidi na raba kan jama'a to shi bai ma fahimci musulunci ba shi kansa yanzu kamata ya zauna a gida a rinke masa wasi bai kamata ya cewa kowa me ba wallahi ba abin da ya fahimta na addini tantirin jahili kenan ina tausasa wannan magana saboda dukkan ma'abuta fanni a duniya ana girmama su da fannin su in ana taron likitoci na zo zan sa baki za ce ka kai shi da Allah ba shine mai tafsirin da aka dan kai ba to me sani game da likitanci kowa sun yi ba likita bane ba kaga ba za su yi da musu kan ba mai tsowa musu bai in ana taron yan kasuwa yan kasuwa za su ji haushi ma na cin zuwa baki me na sani na kasuwanci ko sai da sayarwa in ana taron ma duk kowane ma'abuta fanni suna abin su ba wanda ya sai sa musu baki to in ma'abuta ilimin addini masana qur'ani da hadisi na magana sai wani yazo bai san qur'ani da hadisi ba kuma dole sai ya sa baki kuma dole sai yayi bayani dan girman Allah ba tun babu ne ba wannan so ke dole sai ya sa baki ba yadda ba yadda ahliya ne ya sa baki shi kamata ya kullun ya zanto cikin masu saurare amma in za a sa baki ya koma gefe guda sai dai saurara dan musulunci ake magana musulunci kuma qur'ani ne musulunci hadisi ne ilimi ake magana ilimi kuma shine qala Allahu qala rasulullahi kullul ulumi siwal qur'ani mushkilatun illa al hadisa wa illa al-fiqh fi dini wannan shine magana qur'ani hadisi fiqh cikin addini haka imamu shafi'i ya faɗa al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwahu fa waswasu shayatin wanda yake cewa munaya min ad-dunya ulumun abuttuha wa anshuruha fi kulli badin wa hadiri du'a'un ila al-qur'ani wa sunan allati tanasa rijalun dhikraha fil mahadiri sai hadisi qur'ani duk inda malamin suka magana ilimi haka ne to kai a hadisi baka taba tsaya wurin malami ya karantar da kai arba wani hadis ko riyadu salihin ko muwatta ko bukhari ko muslim ba baka taba yin wannan ba arba wani hadis kaje kafan so dan shi ne ake cewa fansa a kasar Hausa ba a cewa an sai littafin a girja ce an fansa to ai wannan wulakanta ma sai kace ka fansa ma'ana yana wurin kafiri ka fanso shi dan kare wulakanta littafi ka dauka na fasaran Hausa na wani hadisi ka duba Qur'ani tarjuman Hausa ka duba daga nan sai ka sai ka karanta mujalla kawai sai ka zama malami kariki dai kawai ka zama malami ka karanta mujalla ka saurari BBC ka ji labarai siyasar duniya kawai sai ka zama malami ka bai wa mutane labarai minti talatin aya cikin minti biyu ko uku da fasaran ta Hausa ko ta Yusuf Ali da Turanci kike ne sai mutum ya zama malami Allah ya tsare mu wannan kuma yake cewa a cikin dai maganar sa yake cewa wai iyayensa sun hana shi zuwa nan masallacin wurin karatu saboda an ce in yana zuwa nan za a batar da shi to wai yaya ya kamata a yi wata shawara za ku shi? tunda ka zo nan gurin ai ka gama yanzu nan ba dan ka zo ai da baka rubuta wannan ba ana yi wa iyaye a cikin abin da duk bai zama safan Allah ba amma duk abin da zanto akwai sabawa Allah to ba ai yi wa iyaye da iyayenka su ce karka je makaranta ba wai wannan gurin ba duk inda za ka karanta Qur'ani da hadisi karka dauka muna ta asubanci ga masallacin mu duk inda za a karantar da kai Qur'ani da hadisi bisa ga tsarin sahabban annabi da tabi'ai da tabi'u tabi'ina iyayenka suka ce karka je to ba saba musu bane in kaje domin zuwan ka sa'a ne ga Allah wanda sa'a ga Allah kuma shi Allah ya fi girman haƙƙi akan ka sama da su iyaye ka koyi addini ka bauta Allah wannan haƙƙin Allah ne su iyaye kyautatawa aka ce ai musu akwai bambanci tsakanin bauta ko da kyautatawa Allah ake wa bauta su iyaye a musu me da'a da ihsani wa abudullah wa la tusriku bihi ta'a wa bil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana bauta da ihsani ko ba ɗaya suke ba so iyaye ihsani aka ce musu kuma yi musu ihsanin da niyya ta gari wani nau'i ne cikin bautar Allah din to bauta ma Allah din kuma shine abin da yafi komai girma dan haka idan iyayenka suka ce karka je wuri kaza karka je wuri kaza kuma wurin in ka je zaka saukari ta suntar addinin ka gadan kai ne bayero ne bayrut road ne kowanne masallaci ne da masoya Allah da annabi suke karantar da Qur'ani da hadisi to iyayenka ba su hana ka zuwa ba kuma dan ka je wannan ba nuna kai sabo baka da sabon komai dan sun tsine maka ba abin da zai maka ka san a kasar Hausa iyaye sai ce za su tsine mutu. Allah ba zalimin sarki bane ba haka wanda ka sun tsine sai karba ko suna da gaskiya ma suka tsine ba lalle ne Allah karba ba dan bacin rai na iya sa danka ya maka wani abu danka dan bacin rai ya sa ka tsine masa yanzu yanzu nan mace za ta kama ɗanta da duka da kira kwace shi Allah wadaranka ai dai yaron zamani ka haife shi ka haifi halinsa ba amma da ta ji waje ya tsana kuka wani ya ci zalunsa za ta daura riga ta daura gyalle ta fito ayi bala'i da ita ba sai ta tambaye izinin miji ba shi ne wanda sai ta zuwa ta yi to shine Allah ke cewa irin wannan tsinewa addu'a mummuna Allah ba ya saurin karɓata ولو يؤجل الله للناس شر استئجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم da Allah na gaggawar ansa addu'a sharri irin yadda yake gaggawar ansa ta alkhairi da yanzu ba kowa a bankasa dan da wuya a samu wanda iyayensa ba su yi Allah wanda ba ko a zuci to amma ba Allah baya karba sai kyalin ya san fatin rene yan anjima za su huce to balantana kan kana kan Qur'ani da hadisi yau dan mahaifiya sun yawa me zai maka ba abin da zai maka annabi fa kaiwa biyayya da jida haka <laughs> ba za a fata ba haka ba za a karanta misalin ba to wannan shine abin da zamu iya ansawa cikin tambayoyin yanzu akwai waɗansu masu muhimmanci guda biyu amma a bar su sai mako na sama in Allah ya kai mu sannan akwai wanda ya kara sanatar da ni game da wani littafi da aka kawo min in duba na zan duba mako mai zuwa kuma na manta saboda haka littafin yana nan a ajiye ba wai bataye ba insha Allah mako a lokaci na gaba insha Allah kina mu tashi akan sa wannan littafi ne da aka yi wai tambayoyi guda 25 game da tarika da izala na karanta shi a gurguje akwai abubuwa wanda suke na daidai akwai kuma abubuwa waɗanda suke na kuskure a cikin littafin idan Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ma abin da kuma ladi mai zuwa babu karatu saboda yana dab da sallah saboda hutun sallah sai Allah ya kai mu bayan sallah ne za a fadi ranar da za a dawo karatu amma laraba mai zuwa akwai tafsir na masallacin Beirut Road idan Allah ya kaimu mu wanda daga shi zamu rufe kuma duk sai bayan sallah gaba daya a jibi talata jibi talata ko a jibi talata akwai fadakarwa da za a yi game da layya da sallar idi da hukunce-hukuncen da suke da alaka da wannan a masallacin yan kaba ba a nan masallacin ba a masallacin wato ansarullah na yan kaba can masallacin su malam nuhu masallacin su malam sa'idu jibi idan Allah kai mu ni da malam abdulhab da kuma wadansu yan uwa za a yi wannan fadakarwa daga magariba zuwa isha'i wannan masallaci ga wanda bai taba zuwa ba in dai ka san gidan tanko ya kasa to magana ta tsari da ka kalli gidan tanko ya kasa daga arewa duk titin da ka ga ya shiga arewa to zai kai ka har kofar makarantar duk wanda kace ina makaranta da islamiya za a nuna maka shikenan nan ne wurin idan Allah ya kai mu sannan ko muna ƙara tunatar da yan uwa musulmi kamar yadda bare da bare waccan muka nemi sadaka a wurin ku ta fatu na layya haka wannan shekarar ma akwai wannan tsarin wato kwamitin masallaci na mika kokon barasa dangane duk wanda suka yi niyya dan waɗannan fatutun sukan taimaka idan an sayar wajen gudanar da waɗansu al'amura imma wanda suka shafi masallaci ko makaranta ko duka biyun gaba daya da haka ranar sallah duk wanda yake da niyyar kawo wannan fata sai taimaka ya kawo sadaka zai samu wanda zai karba a nan cikin harabar makaranta insha Allah Allah ya bada ikon taimaka assalamu alaikum ina shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na shida ga watan uku watan mars a wannan shekara ta da tara dan ci gaba da darasin littafin mu mai albarka riyadus salihin wannan kuma shine darasi na biyu idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun karanta mukaddimar littafin da kuma mun shiga babin farko shine babul ikhlas wa ihdar niyya fi jami'il a'mal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 dan datan mutumin farisa da yana kan addinin majusanci sai ya musulunta a wurin gwamna da ke garin bukhara wanda ake kiransa al-yaman al-sufi yaman al-sufi to sai aka danganta babansa zuwa ga wannan kabila ta tsofa amma ba ita ce asalin kabila sa dan sun musulunta a hannunsa wato kakansa ya musulunta a hannunsa ba ta kace dan wannan karanta kuma hadisin ummul mu'minin Aisha hadisi na biyu yau mu tashi cikin hadisi na uku a wannan babi haka ne ko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 جابر دم عبد الله انا دم مالك عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر سوني ايجي كرا السبعة المكثرون متم بقى ودن دسكة في قوة حد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دون مالك سبع من الصحب فوق الالف قد نزلوا قد فسبع من الصحب فوق الالف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد بن جابر أنس siddiqatun wa ibn abbas kaza ibn umar siddiqatun ya aisha ke ibn abbas kaza ibn umar an karbo da aisha Allah ta da mai tarin yawa تتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أمتن الله تبت قريش ياتي لا هجرة بعد الفتح باب هجرة بعد الفتح باين ألقى أمود مكة ولكن جهاد ونية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 amma Allah ya shigo da shi daga garin ta hanyar nasara kuma jama'a suka zo suna shiga musulunci kungiya kungiya jama'a jama'a tawaga tawaga kaga mafi yarin jayin mutanen Makka sun zo musulmi to annabi zaka guje musu kaje ina an zo gumakan da ke cikin ɗakin kaba 360 adadin kwanan shekara shine adadin yawan gumakan da ke cikin ɗakin kaba. annabi ya zo ya sa sanda yana tura shi dai dai suna faduwa yana cewa ja al haq wa zahaqa al batil innal batila kana zakuka yana rubuce su gaba daya to kuma da je ina ai tauhidi ya riga ya kama shine ma'anar lahi da sabad badal jihadi ba da ba da fati walakin jihadu maniya sai dai akwai jihadi wato shi jihadi ba a rusa shi shar'antaccen abu ne har ya zuwa ranar tashin kiyama kamar da dan ji suka nuna waniya sannan kuma akwai niyya kyakkyawan niyya da mutum zai yi ko da bai samu dawar aiwatar da ita a aikace ba niyyar ta zuci ba mutum da kai niyyar aikata alkhairi a zuciyarka sai wani uzuri ya hana ka ya dabaibaye ka aiwatar da alkhairin ba dan zaɓin ka ba sai dan uzurin ya fi karfin ka zuciyarka na